radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah. kamo rediyo biyu a Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kan da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu sa gira zama kuma za su jaɗin shirin. Amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba bakwai ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai goma ga watan safar na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 200 suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan satumban shekara ta 1822 kasar brazil ta samu yancin kanta daga hannun turan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai shekara ta 1494 turan portugal suka fara iko da kasar brazil a lokacin ne kuma suka iso da bayi bikaken fata daga nahiyar afirka waɗanda suke yi musu ayyukan karfi a gonaki da kuma kamfanoninsu sai kuma lokacin da sarki napoleon na kasar faransa ya mame kasar portugal farkon karni na 19 miladiya sarkin kasar portugal ya koma kasar brazil da iyalansa baki daya bayan yakin ya kare ya koma gida amma ya bar ɗansa a matsayin wakilinsa a brazil bayan shekaru goma sha hudu ne sai dan sarkin ya ba wa kasar brazil 'yancin kanta kasar brazil tana faɗin ƙasa kilomita murabba'in miliyan takwas da dubu ɗari biyar tana makwabtaka da ƙasashen argentina uruguay da kuma paraguay da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 25 da suka gabata ranar irin ta yau bakwai ga watan satumba shekara ta bakwai tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar congo mabutu sai seko ya mutu an haife shi a shekara ta 1930 bayan kammala karatu ya fara aikin jarida daga bisani kuma ya shiga cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yancin congo daga mulkin mallaka inda ya kasance cikin tawagar patrice lumumba da zama babban hafsan sojojin kasar congo bayan samun yancin kai bayan kuma a shekara ta 1960 ya zama firaministan kasar sai kuma a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 1965 ya yi wa shugaban kasar juyin mulki ya dare akan kujerar shugabancin congo a farkon shekara ta 1990 mutane suka fara masa bore da nuna rashin amincewa da salon mulkin sanaka makariya inda a wasu yankuna mutane suna gudanar da zanga-zanga kan dole ne sauka daga kan shugabancin kasar congo bayan kwashe tsawon shekaru 37 yana mulkin kasar congo a ranar 16 ga watan mayan shekara ta 1977 mobutu sai seko ya gudu zuwa kasar morocco bayan kwashe kusan watanni hudu a kasar morocco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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 da agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta rubuta wa kasashe da suke daukar bakwantan sojojin Amurka a yankin tekun Farisa wasiƙar gargaɗi. ƙungiyar ƙasashen laraba ta ce iraki ta tsallaka hatsarin fitina da ta tunkare ta sana a najeriya kuma akwai yiwuwan a kawo ƙarshen yajin aikin ƙungiyar aso saboda gwamnatin tarayya ta kafa kwamitin tattauna dangane da biyan malaman albashinsu ga kuma cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa manufar gwamnatinsa dangane da kasashen latin amurka ita ce faɗaɗa dangantaka da su kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da wata tawagar ƙasar venezuela zuwa tehran a jiya talata shugaban ya kammala da cewa dangantaka tsakanin ƙasar iran da venezuela tana kara faɗaɗa da saurin gaske kuma iran za ta ci gaba da ƙarfafa wannan hanyar musamman a bangaren makamashi kimiyya da fasaha da kuma tsaro a nashi bangaren shugaban tawagar venezuela zuwa kasar iran roman blasquez kuma ministan sifili na kasar venezuela ya bayyana cewa shugaban nicola maduro yana buƙatar a faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu musamman a ɓangarorin tattalin arziki kasuwanci ya da zangon jiragen sama da kuma siyasa babban kwamandan sojojin ƙasar iran ya ce ya rubuta wa dukkanin ƙasashen yankin tekun farisa wanda suke ɗaukan bakuncin sojojin ƙasar amurka wasiƙa ta gargaɗi kamfanin dajin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto muhammad bakare yana faɗar haka shafin sa na yanar gizo ya kuma ƙara da cewa an isar da sakon ta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran bakiri ya ƙara da cewa ya ga ya kamata ya gargaɗi waɗannan ƙasashen ne saboda yawaita atisayin sojoji da sintiri a yankin wanda yake nuna ana leƙen asiri tsakanin ƙasashen labarin ya ƙara da cewa iran ta gargaɗi gwamnatocin wa'annan ƙasashe kan cewa iran tana lura da yawan shawagin jiragen yakin amurka a yankunan tekun farisa da kuma na oman a cikin 'yan watannin da suka gabata wanda kuma hakan yana nuna cewa ana gudanar da wasu ayyukan leƙen asiri da ko bincike cikin lamuran wasu ƙasashe a yankin har ila yau wannan ya nuna cewa akwai yiwuwan amurka tare da haɗin kai da wa'annan ƙasashe su farwa ƙasa iran da yaƙi kakakin gwamnatin ƙasar iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar tana buƙatar al'amura masu muhimmanci guda hudu a tattaunawa da ke faruwa tsakaninta da ƙasashen yamma da amurka dangane da farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto ali bahadur jarumi kakakin gwamnatin kasar iran yana faɗar haka jiya talata ya kuma ƙara da cewa abubuwan sun hada da lamuni ɗagewa iran takunkuman tattalin arziki tabbatar da cewa an ɗage takunkuman da gaske da kuma rufe maganar binciken wurare da hukumar iaea e ta ce iran tana ayyukan makamashi na nukiliya a asirce. jarumi ya kara da cewa dukkanin wa'annan al'amura iran ba za ta amince su kasance a takarda kawai ba dole ne su zama a aikace sannan iran sai ta tabbatar da cewa an ɗage mata takunkuman tattalin arziki da gaske sannan kamfanonin kasashen waje za su shiga ƙasar iran su ci gaba da ayyukansu ba tare da tsoron cewa za a ɗora musu takunkuman tattalin arziki ba haka ma idan an ɗage mata takunkuman ba za a sake dawo da su da wata suna ba. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar ƙasashen larabawa ta yaba da yadda 'yan siyasa a ƙasar iraki suka tsallaka fitina da ta tunkari ƙasar a cikin makonnin da suka gabata bayan da magoya bayan jam'iyyun sadar suka mamaye yankin girin zone na birnin bagdaza kamfanin dillancin labaran irin na kasar iran ya nakalto ahmad abu ghaid babban sakataren kungiyar kasashen larabawa yana faɗar haka a birnin alkahira inda cibiyar kungiyar take babban sakataren ya kara da cewa mutanen kasar iraki sun sha wahalhalu da dama kowa yana son ganin ƙasar ta sami nutsuwa a ɓangaren siyasa tattalin arziki da kuma tsaron ƙasar. a cikin wata oktoban shekarar da ta gabata ne dai aka gudanar da zaben majalisar dokokin kasar iraki amma har yanzu ɗan siyasan ƙasar sun kasa kafa gwamnati saboda sabanin siyasa da ke tsakanin su a najeriya kuma akwai yiwuwan a kawo ƙarshen yajin aikin da malaman jami'o'i suke yi saboda taron da ministan ilimi malam adamu adamu ya yi da shugabannin jami'o'i da manya-manyan makarantun gwamnatin tarayyar ƙasar a jiya inda ya kafa kwamiti na mutane goma sha hudu wanda za su sake dubawa kan biya malaman albashin nasu na watanni kimani bakwai da suka yi suna yajin aiki jaridar premium Stem ta najeriya ta nakalto ben gong daraktan watsa labarai na ma'aikatar ilimi a abuja yana faɗar haka amma bai bayyana lokacin da kwamitin zai kammala ayyukansa ba amma ya ce a duk lokacin da suka kawo sakamakon ayyukansu za a miƙa wa shugaban ƙasa don amincewa da abubuwan da suka amince a kansu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaishe da Tahir Amin da ya mana labaran duniya yanzu kuma sai mu je mu na gaba shirin nan na mu koma noma wanda Mushaba Adam ya shirya kuma zai gabatar. masu sauraro barkan sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan wata yarjejeniya da aka kulla a birnin istanbul na kasar turkiya kan yadda za a rika fitar da alkama kasar ukraine zuwa kasuwannin duniya yarjejeniyar da ta hada bangarori hudu da suka hada ukraine da rasha da kuma ƙasar turki mai masaukin baƙi sannan da majalisar ɗinkin duniya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar juma'ar da ta gabata an kulla jejeniya biyu da ta hada kasashen rasha da ukraine da suke yaƙi da juna sannan kuma a ɗaya gefen da kasashen turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya masu sa ido da kula da yarjejeniyar ministocin tsaro na kasashen biyu masu yaƙi da juna ne ya suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ɗaya bayan ɗaya ba tare da sun ga juna ba balle a zama sun zauna a kan teburi ɗaya ko yin musafaha da junansu kuma babban da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da turkiya ne suka shiga tsakani bayan rattaba hannun babban da majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa abin da ya faru wani ci gaba ne gagarumi na diflomasiya kuma za a iya ɗora gini a kansa wajen kawo ƙarshen yaƙi wanda yake a matsayin rikici mafi hatsari a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da duniya take fuskanta yanzu a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ƙasar ta ukraine za ta iya fitar da abincin da take nomawa ta hanyar tekun black sea zuwa kasuwannin duniya bayan ya bi ta ruwan phosphorus na ƙasar turkiya masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta ukraine sun fara bayyana kyakkyawan fatansu na cewa wannan jijin yadda aka kulla a ranar juma'a a ƙasar turkiya za ta iya zama wani ɗan bane na kawo ƙarshen matsalar abinci da hauhawar farashinsa a kasuwannin duniya tun watanni shida da suka gabata ne dai rasha ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ukraine wanda ya zama musabbabin rikici a kasuwar abinci ta duniya baya ga makamashi ƙasashen yammacin turai tare da amurka sun rika zargi da tuhumar rasha da haddasa matsalar abinci a duniya zargi da rashin take yin watsi da shi tana mai ɗora wa amurka da ƙawayenta na turai alhakin abin da yake faruwa turjejeniyar dai ta juma'a ta kunshi cewa jiragen ruwan ukraine za su fito da kayan abinci su ratsa tekun black sea ba tare da rasha ta kai musu hari ko farmaki ba sannan kuma za a rika bincikensu domin tabbatar da cewa babu makamai a cikinsu ƙasashen biyu rasha da ukraine ne a sahun farko dai wajen samar da kayan abinci a duniya da suka kunshi alkama da wasu nau'o'i na hatsi sannan kuma da man girki to daga cikin tashoshin jiragen ruwan da kayan abincin na ƙasar ukraine za su fito da akwai tashar jirgin ruwan nan ta odessa wacce take cike da nakiyar da aka dasa daga nan sai jiragen ruwan su ratsa ta tekun black sea sai su shiga ruwan phosphorus na ƙasar turkiya inda za su tsaya a bincike su kakaf sannan a ba su damar su nufi ƙasashen duniya idan aka tabbatar da cewa abinda suke ɗauke da shi kayan abinci ne kaɗai wani jami'in ƙasar ukraine ya bayyana cewa daga asabar ɗinnan ne dai alkamar za ta fara fita kuma kowane wata yawan alkamar da ukraine za ta rika kaiwa kasuwannin duniya za su kai tan miliyan biyar dama tun gabanin barkewar yaƙi wannan ne adadin alkamar da ƙasar ta ukraine take fitarwa zuwa kasuwannin duniya har ila yau yarjejeniyar ta kunshi cewa za a aiwatar da shirin na fitar da alkamar da sauran kayan abinci na ƙasar ukraine a tsawon kwanaki 120 sannan kuma za a iya sabunta yarjejeniyar duniya dai ta yi mara balale da wannan yarjejeniya saboda halin da aka shiga na hauhawar farashin kayan abinci baya ga majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban magatakardarta tarayyar turai ma ta nuna matukar farin cikinta da yarjejeniyar ta da yin kira da gaggauta fara aiki da ita ministan harkokin wajen tarayyar turai jose borrell ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yarjejeniyar ta istanbul wani ci gaba ne mai kyau ko muna yin kira da aiwatar da ita cikin gaggawa shi ma firaministan kasar Kanada justin trudeau cewa manyan kasashen duniya bakwai mafi girman tattalin arziki za su rika sanya idanu a kan yarjejeniyar da yadda za a rika aiwatar da ita to kasashe da dama waɗanda suke samun kayan abinci daga ukraine sun yi maraba da wannan yarjejeniya fata shi ne ta ɗore kuma a samu sauƙin hauhawar farashin abinci a duniya.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 To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai are lafiya. Kiɗe-kiɗen masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa yanzu kuma shirin namu zai gaito muku muhammad kur domin jin irin wakar da ya tsara mana a gaishe ka Muhammad Kur a cikin wannan waka da ka gabatar da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to duka duka a iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin ganin lokacin na raran mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauki zuwa dan shirye-shirye amma kafin nan a madadin Tahir Amin da ya karanta mana labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya